نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايحك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 17 ga watan zulkaida kenan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na tara kenan tara ga watan daya shekara ta dubu biyu da hudu miladiya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta hamsin da biyu cikin wannan sura mai albarka suratul furqan wala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira yau kuma za mu tashi farkon aya ta hamsin da uku wannan kuma shine darasinmu na hudu a cikin wannan sura mai Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عبد فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسجرا وكان ربك قديرا وبنجي ذلك وهو الذي مرج البحرين shi Allah shine wanda ya gudanar da tekuna guda biyu arsalahuma mutajawiraini ya aiko su suna masu makwabtaka da juna hadha azbun furatun shi wannan tsayan daddada ne mai daɗin sha ne furat ai shadidul uzuba wanda yake da tsananin garfi ko daɗi wa hadha milhul ujaj shi kuma wannan tsayan wato mai tsananin gishiri ne ujaj wanda yake mai tsananin gishiri mil ne gishiri din wato daga malaha yamlahu ko maluha yamluhu ma'ana idan abu ya zanto mai tsafi ko ko mai jikiri a larabta sukan ce haza milk idan suna nufin mai tsafi ko su ce haza milhun idan ya zanto mai gishiri ko kuma duk abin da ke kishiyar daɗi sai zanto shi ne almilk ko kuma almalik sai dai ba sa faɗin almalik ismul fa'il sun fi faɗin almilhu sai zanto mazdarin ake itlaki ana nufin ismul fa'il wa haza milhun ujad ay tadidul muluha wa ja'ala bainahuma barzakhan ubangiji ta'ala sai ya sanya wani kamaki a tsakanin su ay hajizan wani tsari la yaktalitu ahaduhuma bil akhar ta yadda daya baya garwayuwa da ɗaya. wa hijran sannan kuma ya sanya wani karo mahduran abin karewa ay sitran mamnu'an bihi ikhtilafuhuma aka sanya wani tsaro ko karo wanda aka hana su shafuduwa da juna tsakanin ruwan mai daɗi da kuma ruwan wanda yake mai zarfi ko kuma wanda yake mai gishiri wato wannan na nuna girman kudurar ubangiji subhanahu wa ta'ala shi lafazin maraja wato ainihin maraja ya murju yana ɗaukar ma'ana guda biyu ne a cikin harshen larabci maraja bi ma'ana arsala aiko da abu kenan da haka akan ce maraja da batahu wato wani ya aika da dabbarsa idan ya sake ta kiwo wurin da dabbobi ke kiwo sai a ce masa almarju a larabci wato wurin kiwon dabbobi ke sannan maraja yana zuwa da ma'anar wato ikhtalafa wato abin da ya takudu ko girwayi da juna da haka idan aka ce marajal harain ko da ce ya hada su da juna ga wannan ga wannan ko kuma a'a marajal bahrain bi ma'ana ya aiko shi ya aiko ruwa iri biyu a sararin duniya wani ruwan mai daɗi wani ruwan mara daɗi to malamai sun tattauna dangane da kowace ɗaya cikin ma'anonin nan guda biyu akwai wanda suka fassara ayar da ma'anan farko akwai wanda suka fassara ta da ma'ana ta biyu wanda suka fassara ta da ma'anan farko sai ya zanto abin da ake kira al-bahrain shine ruwa kala biyu da ake da su a duniya ruwan teku da kuma sauran ruwa na rijiya ko mare-mare na idanun ruwa wanda ke ko ba na rijiya ba da kuma wato ainihin ruwa na gulbi ko na kogi su waɗannan ruwan rijiya ko wani marmaro na ruwa a duk inda yake ko gulbi ko kogi sai zanto ne azumin furatu wanda yake mai dadi kenan shi kuma ruwan teku a duk inda teku take a duniya shine milhul ujaj ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura shine fadin kasa da ke tsakanin teku da sauran inda ruwa yake shine barzakh din tsari wa hijran mahjura karo wanda yake tsaralle ruwan tekun baya zuwa ya haɗu da na gulbi ballantana mutane su tutu kowanne inda yake daban inda aka ajiye shi daban ruwan rijiya baya haɗuwa baya da ruwaiwa da nake don kowanne an tura shi inda yake ku ga inda suke waɗannan kuma ga inda suke sai zan to barzan shi ne faɗin ƙasa da ke tsakanin wannan rijiya mai daɗi da rijiya mara daɗi ko da ke tsakanin sauran gulafi da kuma teku ina fata an fahimta idan mun ɗauki mara daɗi ma'ana arsala Allah madaukakin sarki ya aiko kowanne ya ajiye shi inda yake amma idan mun ɗauki mara daɗi ma'ana kalafa. ubangiji ya garwaya ruwa guda biyu ga ɗaya mai daɗi ɗaya mara daɗi amma kuma ya sanya wani tsari a tsakankanin su da juna wa hijran ma'zura to wannan kuma akwai malaman da suka fassara shi da haka suka ce a sasannin duniya akwai wurare inda ruwaye guda biyu suke tahowa su haɗu da juna kishiyoyin juna wannan na farkon azbun furatu wannan na biyun milhul ujaj kuma suna tafiya a rami ɗaya ta yadda inda za ka kamfaci wannan za ka ga wani daɗi ne inda za ka taɓa wancan za ka ji nazarsu ne amma kuma ba sa takuduwa ko da ka dauko wannan ka zuba shi anan sai ya koma cikin dangin an samu wannan a wani yanki na wato ainihin gabas tsakiya kamar yadda an samu wannan a wani tafkekin teku wani tafkekin gulbi na kasar Senegal wanda yake haɗuwa da Atlantic Ocean a can wajen haduwar su da juna za ga gane daɗin ya taho gane tekun sun haɗe da juna amma babu yanda za a yi su dalwayo ubangiji ta ala ja'ala bainahuma barzakhan wa hijiran mahjura ya sanya wani tsari a tsakankanin su da juna sai da ba sa takuduwa da kira mai ɗaya ya ɗauke su amma kuma ba sa takuduwa da juna to kaga wannan ma'ana ta biyu ita ma bisa ga wanda suka yi bincike suka gano inda wannan tekunan suke to kaga na nuna girman kudurar ubangiji subhanahu wataala ayar tana daukan dukkan ma'anonin guda biyu da kowanne ka fassara ayar yayi sai dai ka fassara ta da ma'ana mai fadi ta fi ka fassara ta da ma'ana mai kunci don fassara su da ɗaya kawai banda ɗayan kamar ka kunta da ma'anar amma cewa ayar tana nufin dukkan biyun ne tun da maganganun guda biyu ba kin shirin juna ba ne to wannan ne fi dacewa da mawajiza ta alkur'ani da kuma nuna kudurar ubangiji kan al'amura shine waja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura wa hijiran alladhi wa huwa al halaka min alma'i bashara basharan ubangiji ta'ala shi ne halitti bil adama ne bashar min alma'i daga ruwa shine halaka min alma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra faja'alahu sai ya mayar da sanadiyar ruwan nan ya samar da nasaban wato nasaba wani dan wani ne wani jikan wani wani kanan wani yayan wani kanan baban wani da sauransu wa sihra da kuma sarkuntaka a tsakanin mutane da juna wa kana rabbuka qadira ka ya kasance lallai qadiran wato mai kudura ne akan al'amuran subhanahu wa ta'ala ma'ana ruwa da shi aka halitta dan adam banda ma dan adam dukkan dabbobi ubangiji da ala ya samar da su daga ruwa abinda ake nufi da dabba duk abin da ke tafiya a bankasa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير تكن halitta daga ruwa wato tugon mani na namijin halitta a garwaya da kwayayen halitta na kamatar halittar dan a samar da halitta shine abinda wannan aya take da shi khalaqa min al-ma'i basharan ba da yafassara al-ma ay al-mani basharan bi ma'ana insanan fa ja'alahu nasaban ya mayar da dan adam nan ya zanto ma abutin nasaba ai za nasabin min zukurin tunsabu ilayhi wato akan sa aka samar da ɗa namiji wanda ake dangantuwa zuwa gare shi dan ba a danganta ɗa zuwa ga mahaifiyarsa sai dai zuwa ga mahaifinsa ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وصهرا كما يميد في ذا صهرا ما أبو سن فركنتك بأن يتزوج ذكرا أو أنثى طلبا للتنافس كيد سكي أو لسيا دجونا سواء مدن كوماتا دم أتامها يفا دم نمها يفا قال ابن سكين wani malami da kira ibn sikir yace kullu man kana min qibali az-zawj min abihi wa akhihi aw ammihi fahum al-asma dukkan yan uwa wanda suke ta bangaren miji sawa'un uban miji ne ko kuma dan uwansa ne wansa ko kaninsa ko kanin babansa ko wan babansa Su ne a larabta ake kira al-ahma'u wa man kana min qibal al-mar'ati fa hum al-akhsan wanda duk yake daga bangaren wato mace dangi ne shi na mace suna ake kira al-akhsan wa yajma'u sunfayn al-ashar idan kace al-ashar ya hada dukkan guda biyu dan haka akwai sarakuntaka ta bangaren miji akwai sarakuntaka ta bangaren mata ita mace tana da sadakai sune dangin mijinta kamar iyayensa da yayyensa da kannansa da sauransu shi ma namijin yana da sadakai sune dangin matarsa kamar iyayensa yayyensa, kannansa da sauransu Da duka waɗannan suna cikin sihir din da ubangiji madaukakin sarki ke nufin yasa wato a nan gurin akwai dunkule ma'ana matuƙa kwarai da gaske dan adam a ban kasa dangantakarsa da juna iri biyu ce ba tsarki ko dai dangantaka ta nasaba wato akwai haifayya jini a tsakaninka da wani ko kuma dangantaka ta sarkuntaka? ina fata an bayyana wannan sune nau'in dangantaka guda biyu da Allah ya ajiye a bankasa ina nufin ta fuskar halitta to amma wani na iya cewa ai a iya samun wani ba dangi na bane ta bangaren uwa ko uba sannan ba sarkuntaka tsakanin mu da juna aya kuma ta taƙaice dangantaka da cewa guda biyu ne kawai nasaban wasu hira sai a ce da kai abinda ayar take nufi dukkan wanda ba ka da dangantaka da shi ta fuskar jini ko haifayya to ya halatta ya zanto surikinka ko da yanzu ba surikinka din bane abinda ayar take nufi kenan ina ba ta an fahimta dukkan wanda ba dangantaka ta jini dangantaka ta dab wanda ke hana aure to babu abin da ya kamata ya zama kuma sai zo mai surikinka sawa'un yanzu ka aura ko baka aura ba kila nan gaba ka aura ko shi ya aura a gidanka ko bai aura ba kila nan gaba ya aura amma dai ayar na nuna halaccin ku zama surukan juna ne tunda babu dangantaka ta nasaba ta kusanci da take haramta yin surkuntaka ina ba ta abin ya fi kusanci wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra ala rabbi sukan ce sahartu ilaihim wa lahum wa fihim ma'ana ko ka ce sahartu ilaihim wato na zama surukin su na auro gidansu ko na aura musu sahartu lahum sahartu fihim abin nufi sirtu lahum sihran fan nasabu was sihru ma'ana yani ya ummani kulla kurba ta kunu bai na adamiyyin wato da dangantaka da sarkuntaka ma'anoni ne guda biyu waɗanda su ne suke haɗe dukkan wata alaka da ke tsakanin yan adam wa kana rabbuka qadira ubangijinka ya kasance mai iko ai qadirin alaman ya ta alama ya ta mai iko ne kan duk abin da yake so ya aiwata malaka thumma aqaba ala jami'i hadhihi al-adillati wato sannan ubangiji ta ala ya bayan waɗannan dalilai alhissiyya waɗanda ake iya ganin su da ido hannu ya taɓa su alhamsa guda biyar da ya ambata a baya Allah tahmilu al-akala ala ibadati khaliqiha dalilan da za su iya sanya dukkan mai hankali ya bauta wa sa wa mubdiha wanda kuma ya samar da shi daga babu sai ya bi bayan su bi kaulihi da fatansa cewa ne ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أس أسألكم عليه من أجل إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا ubangiji ce wa من دون الله su kafare suna bautawa wani wanda yake ba Allah ba ma la yanfa'uhum wanda ba zai amfane su ba bi ibadatihi idan sun yi masa bauta wala yadurruhum kuma ba zai iya cutar da su bi sarkiha inda za su yi tawaye su bauta masa wa huwa sa'irul ma'budat ghayrullah wannan shine hali ko siffa ta dukkan wani abin bautar da ba Allah ba kowane ne ake bauta ba Allah ba baya iya amfanar da kai in ka masa bautar baya iya cutar da kai inda za ka yi tawaye ubangiji ta ala ne kadai mai ikon cutarwa ko amfanarwa lokacin da duk ya so gurgurdan yadda hikimarsa ta zarkar wa kana al-kafiru ala rabbih zahira Lallai kafiri ya kasance zahiran mai taimaka wa shaytan ala rabbihi wato wajen adawa da ubangijinsa ai mu'inan li shaytan mai yin taimakekeniya tsakanin shi da shaytan bi ta'atihi ta hanyar yawan shaytan din da'a wa tarki ta'ati Allah ta'ala da kuma rashin yawa Allah ta'ala da'a wato lokacin da dan adam ya wa Allah biyayyar da'a to zai wa shaytan biyayya ne to sa'ilan nan sai zan so kamar taimakekeniya yake tsakanin shi da shaytan wajen a kangare ma Allah wajen aiwa Allah subhanahu wa ta'ala tawaye shine ma'anar wa kana kafiru ana rabbihi zahira Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wa sallam wa ma arsalnaka illa mubashiran wa ba mu turunka ka ba illa mubashiran face ka zanto mai bishara bil janna da gidan aljanna ga dukkan wanda ya imani da aiki na gari wa nadhira sannan ka zanto mai gargadi ai mukhawfan min an-nar mai firgitaswa da razanarwa da wuta da dukkan mutumin da ya kafirci ma Allah ko kuma ya saba masa kulka da su ma as'alukum alaihi min ajr ni ba na tambayar ko wata lada ko wani sakamako alaihi a bisa ga shi wanda alkur'ani zai ce isar muku ai ala da balidi ma kursin tubi wajen isar muku abin da aka yi mun wahayin sa ba na bukatun sai kun sa albashi ina faɗa ne dai in nemi yardan ubangiji subhanahu wa ta'ala Dai in sauke nauyi na wajibin da Allah ya tilasta shi ne ma as'alukum alaihi min ajal illa man sha amma cikin ku duk wanda ya so an yi tasiri ila rabbihi sabila wanda duk ya so sai ya rike tafarki zuwa ga ubangijinsa ai fariqan hanya cutar bi infaqi malihi fi mardatihi ta'ala sai da zai ciyar da dukiyarsa wajen neman yardan Allah fala amnahu min zalika wanda duk zai haka ni ba za hana shi ba ma'ana abinda manzo sallallahu alaihi wa sallam aka ce fadawa da jama'a kada mutane su bi cikin abinda annabi ya isar musu an ce ku ba da zakka an ce ku ba da haƙƙin matan ku ba da haƙƙin ƴaƴan an ce ku kashe dukiya dan addinin musulunci ya ci gaba kar su fahimci cewa annabin ya yi hakan ne don shi ya samu ta hanya ta arzuta kansa Ya yi hakan ne don ya buɗe mutane hanyar shiga aljanna in sun bonna umarni amma ba wai dan shi zai amfani da sadakar da za su bayar ba yana daga cikin hikimar Allah ma wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cin sadaka shi da dukkan zuriyar gidansa ahlul baiti ba sa cin sadaka sawa'un sadaka ta farilla ko ta nafila bisa da zance mafi inganci dan waɗansu malamai suna ganin ta farilla ce ba za su ji ba amma ya halatta su ta nafila amma zan wafi in gashi da farilla da nafila duk an haramta wa ahlul bait dukkan wanda yake sharifi na hakika tabbatacce wanda ba kutse ba a cikin gidan annabta to ba shi halatta ya ci sadaka sawa'un wanda take ta wajibi ko kuma wanda take ta nafila ma as'alukum alaihi min ajr bana neman lada ko sakamako a wajen ku ko sadaka illa mai ta kaga illa anan istisna'i ne wanda yake istisna'i ne munqati ma'ana المستثنى ليس من جنس المستثنى منه شيء إلا من شاء إلا أن سيزنتو معنى لكن أما man sha an yattakhidha ila rabbih sabila cikin duk wanda yake son tsira sai rike tafarki zuwa ga ubangiji sa yake da dukiyarsa fi sabilillah ta hanyar ciyar da addinin musulunci gaba da duk wani abin da zai jawo musulunci daukaka da yaduwa ba wai ne ya kawo min ita ba وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الله من منظوره صلى الله عليه وسلم وتوكل الحي كدوغرا بتا غرايه الذي لا يهود ولا بايا متوه wato wannan jumla ta Allah allazi la yamut kamar bambance rayuwar Allah ne da rayuwar wanda ba Allah ba domin duka manan rayayyu ne haka waɗansu wanda ba sa nan cikin mutane ko dabbobi ko halittu to sai dai bambanci tsakanin rayuwar mu da rayuwar Allah rayuwar mu masbukatun bi adam rashi ya riga ya ta dakan babu hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura hal bi ma'ana qad abin nufi kada ata alal insani hinun min ad-dahr hakika wani zamani ya taba zo wa dan adam wanda shi dan adam din lam yakun an mazkura bai zama wani abin ambatowa babu kamar yadda Allah ya ce wa ɗaya daga cikin annabawa manzanni wa kad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a na halice ka bayan da kuwa babu kai ma'ana dukkan wanda ba Allah ba to babu ta rigaye sannan kuma babu na iya biyo bayansa ja'iz ne an yalhaqahu adamun kama sabaqahu adamun ya iya yiwa ya zanto babu shi kamar yadda ya yi da san babu shi to kuma ya iya yiwa bayan an same shi a zo a rasa amma ubangiji ta Allah shi kadai ne wanda yake na farkon da baya da farko na karshen da baya da karshe subhanahu wa ta'ala da haka sai ce tawakkal ala al-hayy allazi la yamut ka dogara ga rayayyen da ba su mutuwa abin nufi in ma za ka dogara ga rayayye to ga dogara ga rayuwar da bashi mutuwa domin dukkan wanda yake mutuwa za ka nemi sa ko agajin sa wata rana ka rasa tasirin dan adam lokacin da yake da rai ne ko da yana da rai bayan ya girma amma dan an busa masa rai an dire shi yana jariri a ban kasa a lokacin nan shi kansa yana kamfaruwa ne da waninsa duk sa duk darajarsa duk kimarsa sannan kuma daga baya idan shekaru suka yi shekaru zai tsofa ya ta kwarkwace gashi rai amma kuma ba a iya amfanin kansa ballantana wani to ana nan kuma sai zo gaba ɗaya ko ya mutu babu wannan kowanne ne haka ubangiji subhanahu wataala ne kadai alhayyul ladhi la yamut da annabawa da waliyai da shehuna da salihan bayi da kowa da kowa ba wanda yake da wannan kamban na allazi la yamut sai Allah da haka gare shi kadai yake dogara ba a dogara akan wani duk wani wanda ba shi ba baya iya cutar da kai ko ya amfana da kai wani wanda ba Allah ba baya iya arzuta ka ko talautar da kai domin idan ka ce wani wanda ba Allah ba shi ne ya zama arzikin ka dan ka rike wuridinsa ko ka rike zikirinsa ko ka yi masa biyayya kai a wurinka fa ka sani yadda na kame mai mana a baya ka sani cewa yana da tarihin ranar haihuwa saboda yarda da wannan ma kake masa maulidi dan tuna ranar haihuwa sannan kuma ka rike ranar da ya mutu to tunda ka rike ranar haihuwarsa kuma a kundinka ka san ba ne farau ba a duniya nan dai kafin shi duniyan nan ta yi mutane da yawan gaske waɗanda ba za su iya shiga karkashin lissafi ba kafin ma a haife su kuma sun yi arziki sun yi sarauta sun yi kasaita sun yi gidaje sun yi mata sun yi kuyangi sun yi komai waye musu wannan waye ba su wannan domin idan ka ce shi ne to lokacin ba a haife shi ba to kaga anan gurin yaya aka yi sai da ya haihu bayan da sai da aka haife shi da Allah ne kadai ke yin wannan kafin haihuwarsa ma'ana da kuma aka haife shi ya girma ya zama wali sai suka yi canjin aiki da Allah sai Allah ya ya dan saka masa wani bangare da yake yi cewa rike man ka ci da yi hankali zai iya karban wannan to haka shari'a ma ba za ta karba yadda hankali ba shi karba abu shari'a ma ba ta karbarsa akwai magana ta hausa da ke cewa shari'a sabanin hankali shekul islam ibnu taymiya yace ko alama shari'a ba ta cin karo da hankali in ka kaga shari'a ta ci karo da hankali to hankalin ne baya da lafiya amma illa lafiyayyen hankali ne yana dacewa da shari'a shi yasa ya katin littafin sai ya sa masa suna dar'u ta'arudul aqli wal naqli hana cin karo da juna tsakanin shari'a da hankali ba cin karo da juna duk lafiyayyen nafsi to yana dacewa da lafiyayyen tunani da hankali duk inda kaga sun ci karo da juna ko dai nassin zaifi ne baya da asali kamar hadisi ne mawdu'i to zai ci karo da lafiyayyen hankula ko kuma hankulan ne suka ci baya to nassi ya zama ingantacce kenan ina fata mun fita dan saboda haka dai ubangiji ala shi kadai ne alhayyu allazi la wanda gare shi kadai zaka dogara karka dogara ga wannan wa Hamdi, bihamdi kai tasbihi kana mai garwayawa da godiya a gare shi ai qul subhanallahi walhamdulillah ka rinka fadar subhanallahi walhamdulillah au ko ko ma'anarsa nazzihu amma la yaliqu bihi wato ainihin tsarkake Allah daga duk abin da bai dace da shi ba حال كونك متلبسا بشكره وثنائه على ما أنعم به عليك kuma daidai a wannan lokaci kana mai garwaiwa da yin godiya da yabo ga Allah bisa ga abin da ya maka da dangin ni'ima ma'ana ka tsarkake Allah daga dukkan abin da bai dace da shi ba dukkan wata siffa ta gajiyawa ba dace da Allah kamar barci gajiyawa ce don haka ubangiji ta ala ba a siffanta shi da barci barci wala kamar gajiya wato bata dace a jingina wa Allah ba dan gajiya wato ainihin kasawa ce Allah kuma ya fi karfin kasawa kamar mantuwa kamar jahilci kamar rashin lafiya kamar mutuwa duka waɗannan ababai ne waɗanda suke na ta'if tawaya ce don haka ba a jingina ma Allah lokacin da aka kore waɗannan dangin tawaya ga ubangiji to wannan kadai baya wadatuwa sai ta kudurce kamalar kishiyar su gare shi dai idan ka tashi sun banka Allah sai ka ya Allah ba jahili bane to an ji ta kore masa kamaya amma baka sifanta shi da kamala ai Allah ba zalimi bane yes ko sai ka babu ka kore masa tawaya amma baka sifanta shi da me kamala ba dan haka sai dai ka ce ai Allah ba jahili bane ma'ana mai cikakken ilimi ne ai Allah ba azalimin sarki bane ma'ana mai cikakken adalci ai Allah ba mai gajiyawa bane ma'ana mai cikakken kudura ne ina fata mun lokacin da duka kore siffa ta tawaya ga ubangiji dole a zuci ka kudurce kishiyar wannan siffar kuma bisa ga kamalarka ma'ana idan na zo na ce inna Allah ta'ala laysa bi zalimin ba a zalimi bane sai Allah ta'ala sai wani tambaye ne limaza sai in ce li adalihi dan adalcinsa bai bai wadatar ba sai dai in ce li kamali adali dan cikar adalcinsa dan a cikin mutane ma akwai masu adalci amma na su cikakke ne ba cikakke bane na Allah ne kadai cikakken adalci na dan adam ba zai zama cikakke ba dan saboda akwai mantuwa saboda akwai rashin sani saboda ku ina zai fada cikin kuskure ya yi zalunci ba da niyya ba sai dan saboda karancin sanin sa ubangiji kuna da kamalin ilimi da ka yake da kamalan adalci ina fata an fahimta lokacin da duka korewa Allah tawaya to sai ka kudurce kamalar kishiyar wannan tawayar sannan yayi daidai idan ka ce a Allah baya jahiltan al'amura sai ka ce saboda me li kamali ilmi dan kamalar ilmin sa ba kawai zaka ce dan ilmin sa ba a'a sai ka ce dan cikar ilimin sa dan ilimi akwai cikakke akwai na kasance wa kuma kullu zai ilimin alim ina ba ta mun wannan shine hakikanin tauhidi da ake son kowane bawa ya kudurce a cikin zuciyarsa tsakaninsa da mahaliccinsa wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdi kai tasbihi kana mai godiya ga ubangiji wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira kafa bihi ubangiji ya isa khabiran mai ba da labari bi zunubi ibadihi dangane da zunuban bayansa a ranar tashin kiyama lalle zai ba kowa labari dan ba abin da ke boyuwa a gare shi da haka ya ambata mana a cikin kisar lukman lukman yake da kansa ya bunayya innaha in taku misqala habatin min kardalin, fa fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ard ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir ya ce ana in taku misqala habatin in taku kaga sunan taku din nan wato kaddara shi ake ka iya kaddara shi da hasana ka iya kaddara shi da sayyi'a ai in takunil al hasanatu habbati, habati kyakkyawan aiki ko daidai gurgudan kwayar komai yayi, ko kuma in takun sayyi'atu misqala habatin min khardalin mummunan aiki ko da gurgudan kwayar komai yake fa takun fi sakra sai kasance akan wata kamfa ta dutse a can cikin dokar daji aw fi samawati ko a wani lungu a sako cikin sammai aw fil ardi ko a wani lungu cikin kasai duk inda aka buya aka yi aiki kyakkyawa komin kankantarsa mummuna komin kankantarsa ya ci bi Allah Allah zai zo da kiranin tashin kiyama kaga cikakken sanar subhanahu wa ta'ala ashe ya zama khabir bi zunubi ibadi kwararre ne mai bada labarin labari ne dangane da zunuban bayansa ba inda za a yi a koyi masa duk inda mutane suka je ubangiji ta'ala yana wajen da ilimin su da jinsa da ganin sa ba yadda za a yi wani abu na bayi ya koyo a gare shi inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ard wala fis sama ba abin da ke koyuwa ya faku da Allah madaukakin sarki a sama ko a ƙasa inna kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira ba laifi ta'allaka bihi bi zunubi lafazin bihi din nan ma'ana yana ta'alluqi ne da kalmar bi zunubi ay yakfika ta'ala bihi ma yatika an azal ibadi laka ubangiji ya isa ya wadatar da kai daga cutar da bayi za su yi maka wa huwa alimin bima yahmiluhum min zalika ala irtikabi dhunub ubangiji ta'ala yana sanar da abin da ke sa bayi ke zai ke wa zunubai faman kana Allahu kafiyan kafiyahu dukkan wanda Allah ya kasance ya isar masa ya wadace shi fala yadurruhu shay babu abin da zai iya cutar da shi shine wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira allazi khalaqa samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam shi ubangiji ta'ala shine wanda ya halitti sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su na halittu fi sittati ayyam wato a cikin kwanaki guda kida an faɗi kwanaki guda kida dan kwatance domin a lokacin ba a samar da rana ba ba a samar da dare ba wanda sai an samar da su ne za a iya lissafi da kididdiga ta kwanaki ma'ana an samar da su cikin awannin da yawan su shine yawan awannin da kwanaki shida suka mamaye an gane ku shi ne fifi sai ayyamin ayyamin ayyamin duniya a misali na kwanakin duniya ai fi ha li annahu lam yakun samma kam ma'ana a gwargwadon lokacin da ya kai kwanaki shida ba hakikanin kwanaki shida ba domin a wancan lokaci babu rana walau sha'a la hunna fi lamhatin da ubangiji ta Allah ya ga dama da ya samar da sammai da kasai din cikin kiftawar ido wal udulu anhu amma abinda Allah ya sa ya kautar da yaki samar da su cikin kiftawar ido sai ya samar da su cikin wannan lokaci mai rata li ta'limi khalqihi tasabbut dan ya koya wa bayan sabi sannu sannu cikin al'amura ban da garaje subhanahu wa ta'ala hikimarsa ta nuna komai ya tafi bisa ga sannu sannu ba wai dan gajiyawa ta irin tashi ba mu ne gajiya take sa mu je gona mu yi ni muna yi ba mu kalasa ba mu tafi sai gobe gobe mu tsora akan inda muka tsaya je mu kalasa ba mu koma mu koma jibi da haka har mu dauki kwanaki muna yi gajiya gaba yi kwanakin da awannin da muka yi a wannan gonar ko a wannan plot din gini muke yi aiki muke lulu tsara rana ta fadi ko har lokacin tashin mu yi amma ubangiji ta ala ba haka yi wajen samar da kake ba a hikimar take kawai ya gudanar a haka ya tsara abin ya faru shi yasa sai ka shuka irin shuka bayan an yi ruwan shuka ubangiji ta Allah ya tsoro da shi da kadan da kadan da kadan da kadan har ya girma ya kai lokacin da ya tsara masa inda ya ga dama da sai ya fito gaba daya da zangarniya da kwaya kai shuka yau gobe ka je kai girbi da inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun thumma tawa ala al ard sannan kuma sai ta kan al ard istiwa an yaliku bihi ta'ala irin istiwa in da ya dace da shi daidaita irin wanda ta dace da shi yasa ba a yin kwatance wajen daidaita lokacin da duk ka zo ka fassara ayar sai ka fassara daidaita amma kar kai kwatance domin kar ka ya daidaita a zaune idan ka haka ka kwatanta shi da masu zama shi bai siffanta kanki da zama ba kar ka siffanta shi da kwanciya ya daidaita a kwance karka ka siffanta shi da kishin gida ya daidaita a kishin gide duk ya fi karfin haka domin dukkan su waɗannan da kishin gida da zama da kwanciya waɗannan sufofi gaba da Allah bai siffanta kansa ba istawa ala arsh kawai ya daidaita akan arsh to wace irin daidaita daidaita da ta dace da yaya take ba mu sani ba kamar yadda Imam Malik ibn Anas ya faɗa al-istiwa'u ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib was su'alu anhu bid'ah yace ki istiwa'i daidaituwa abin da sannan da an ce daidaita kowa ya san ma'anarsa yaya Allah ya daidaita yace wannan babu wanda ya sani sai shi tambayar ya daidaita a yaya wannan kuma yake ita kanta wannan tambayar bid'a ce yace imani da cewa ya daidaita wannan kuma wajibi ne tun yanzu muke faɗin cewa Imam Malik ya faɗi haka har yau ba a taɓa samun wanda ya karanta mu ba banda shi malamin sa Rabi'a ibn Abdurrahman ar-Ra'i Rabi'atul Ra'i wanda ibn Abi Abdurrahman ar-Ra'i ya faɗi wannan maganar banda shi wato matar annabi sallallahu alaihi wa sallam ummu salma an ruwaito wannan maganar da ya gare shi ma'ana ga sahabi ga tabi'i ga tabi'u tabi'i da duk sun tafi akan wannan cewa dai Allah ya daidaita akan al'arshi dukkan sahabbai akan haka suka tafi an bakar ta abi dukkan tabi'ai akan haka suka tafi in ba yan bid'an su dukkan tabi'u tabi'ina akan haka suka tafi in ba yan bid'an su ba ka duba tafsirin qurtubi cikin suratul nisa wajen faɗin Allah ta'ala yastakhfuna min an-nasi wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum wajen cewa Allah yana tare da su sai Imam al-Qurtubi wanda ke dan malikiya ne Abu Abdullah al-Ansari yace abinda ayar take nufi yana tare da su da ilimin sa ba wai yana tare da su da zatin sa ba ba wai yana tare da su da zatin sa yana tare da su da ilimin sa ba wai da zatin sa ba kamar yadda jahamiyya suka faɗa don farkon wanda suka fara faɗin cewa Allah yana tare da mutane da zatin sa a duniya jahamiyya ne nabi ya jaham ibnu safwan wanda mazhabi ne na yan bid'a gawar ta sun yan bid'a su sun korewa Allah sufofi ne gaba ɗaya sun tabbatar da asma mujarrada bila ausa wanda da yawa daga cikin salaf waɗansu ma sun kafarta to yau irin waɗannan suna ake bin mazhabin kakan jahamiya qurtubi ya faɗo cikin tafsirin qurtubi a fada mai martaba sarkin Kano na bude daidai wajen na karanto duk ga malaman da aka ce su ne kwamitin fatawa ba wanda ya kare ka cewa kurkuri bai faɗa duk suna nan da rasu ba ɗaya da bayaran mai girma wazirin Kano a gabansa akai wannan shakki sa waziri Ismail Halifa a gabansa akai wannan waye waye duk a gabansa akai wannan na karanto wannan amma kawai abin da suka ce wai wai an faɗa mana mun shirya su ba a faɗa masa da wurin shirya ba mutum ya yi shekara talatin yana kan albarkacin makaranta ya karɓi zakka ya karɓi kujerar haji ya karɓi ta umara wai kuma duk bai shirya ba bai ma san ina Allah yake ba sai ya shirya lokacin za a tafi da kasa ɗin a kai gidan rediyon Kano a sa suka hana suka kwace kameraman na CCTV yana ɗauka suka kwace suka ce a kashe billahi allazi la ilaha illa a kai in sun isa gobe ce rantsuwa su kai. wallahi wallahi haka akai amma sai kawai mutane su su da rediyo a tara su tare kofar gidan wata attajiri su yi karya su tara ta wurin su yi karya su yi zage zage su yi hayaniya hatu burhanakum in kuntum ya kawo hujja kawai su mutum الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض shi ne wanda ya halitta sammai guda bakwai da kasa guda bakwai da abin da ke tsakanin su cikin kwanaki shida sun wa alal ard Sallai da ta kara kuma a nan gurin ba ka jin kunya su mutane kariya ba ka jin kunya da ranka banda kai ma mutane da yawa sun sanka waɗansu sun yarinta da kai waɗansu sun tarantar da kai waɗansu ya yanka waɗansu kannanka amma sai maka karyar da duk wanda yake tare da kai bai taɓa ji ba sai su ko su ba sa tare da kai tun lokacin da muka bude masallacin Usman bin Affan 1995 zuwa yanzu shekara nawa kenan kusan shekaru takwas kenan suka ana yi takwas zuwa sana to shekaru na ana suka nan ba wanda ya taba jin wata rana ko Ja'far ko Mana Abdulwahab ko wani yace wai Allah ya daidaita akan arfi irin yadda ne daidaita akan kujera duk wanda ya san wannan maganar ya rafa mana asiri Allah tona mata ya kawo kasa ya faɗa mun yadda gobe a sa a gidan rediyon sama ko ya amma sun je tare mutanen su su musu ƙarya su ce musu wai an ce kaza wai ya da dai irin daidaita ta akan kujera haka sun suka wa ibn tabiya irin wannan ƙaryar babu inda ya faɗo ne cikin littafin ha ko muka zo da ranmu suna mana ƙarya muna ci muna ganin shi mana ƙarya a wai mun ce baban wane wai yana cikin jahannama yanzu nan da muke magana na cikin jahannama dan girman Allah idan kada da tsin gobe ka saka gidan rediyon Kano mun yadda mun ba da izini kuma a kai mu fada idan hukuncin mutune shine a rataye mu a rataye mu a haka babu kasa din ba ai maganar ba ba wai dan ana jin tsoron a yi ta ba dan a aqidar mu mu ahlus sunna ba ma kiyawa wani mutum cewa dan wuta ne sai wanda nassi ya tabbatar masa dan wuta ne a aqidar ahlus sunna ba sa ambatan wani dan unguwa kaza a direki kaza kafiri ne ahlus sunna sai dai koro nassi da yake abu kaza kafirci ne yayi shiru riga ce an tsinka ta an rataye wanda ya sa sai masa daidai shi kenan shi ya biyo ba su suka ya masa ita a jikinsa ba to amma suna ganin cewa hakan shi zai sa gaskiya ta tsira da na bakin ta dajjal ne mutane su hana su fahimtar gaskiya kuma ga littafin da su suka rubuta da hannunsu tafsirin su na Hausa da hannunsu ka duba cikin suratul araf inda rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal ardi fi sittin thumma tawalla al arsh abinda marubuci yace Allah ya balarraje akan al arsh yana nan da Hausa a duba littafin da shi nan gurin hannunsu ihsanul mannan a duba na hausa yana ni ina da shi yanzu haka ina da yanzu amma za su iya dabara idan suka sake yin sabon bugu sai su goge wannan yan sun jan fada Allah rufa mana wato hakikanin gaskiya ana fahimtar ta ne ta hanyar Allah ya ce annabi ya ce amma ba ta hanyar wani kwatance da wani abubuwa waɗansu marasa kan gado ba da zage-zage da hayaniya ba shi ke sa a fahimci gaskiya ba in kana so a fahimce ka ka kare martaban gidan ku ja aya da hadisi kai shiru kulillahu thumma zarhum fi khawdin yana bu shine magana amma da fata da rigima da rike kan saka lima shi ne sa a kare martaban gidan su wani ko na magana ce ta gaskiya ta riga ta zo Kano babu yadda mutane suka yi duk yadda kai fada da ita ta bayyana yanzu wannan aya haka kawai muka zo karanta ba da niyya ba a abin karanta surkul furqan sai muka zo muka yi zai zaida dole ka ga mu karanta sun wa alal az dole mu faɗa ko mu ce ya daidaita kan arshi idan ma ka ce ba ka sa rasul azhan ka duba janalaini zai ce istiwa an yaliqu bihi daidaita da tafi dace da shi bai kore istiwa in ba sai ya ce istiwa in irin wanda ya dace da shi ko kuma kore istiwa in kuke yi ma'ana kun saba hatta jalalainin da ke cikin gidajen ku sannan idan an ce Allah ya daidaita akan al'arsh ba wai daidaita irin tawa ko irin ta malam sa'idu ba lokacin da na daidaita akan kujera domin daidaita ta a zaune ne ko a kwance ko a kuskure dai sannan daidaita ta akwai taba juna tsakanin jikina da abin da na daidaita akan shi amma daidaita Allah akan al'arshi babu taba juna tsakanin zafin Allah da al'arshi domin in akwai taba juna sai zanto daidaita ce irin tabu da muke akan kujerar mu amma tun da ba irin tawa bace dan shi laysa kamislihi kai sai so ba taba juna domin daidaito mu akan jeri mu bukatuwa ce ta samu kai haka amma daidaituwan Allah akan al'arshin sa ba bukatuwa bane zuwa ga al'arshin ubangiji ta'ala mauda shine baya bukatuwa zuwa ga kowane irin abu a duniya wannan shine hakikatin fassara da ahlus sunna sai kai wannan sai ka huta ya daidaita daidaita da zarata da wani ya ce kwatanta mu sai ka ce ban sani ba kuma ba wanda zai iya kwatanta maka a duniya saboda mai sai ina da magabaci abin da Imam Malik ne ya faɗa ba sa iya cewa Imam Malik din bai faɗa ba sa iya faɗa haka ba sa iya cewa Rabi'a bai faɗa haka ba ba sa iya cewa a'a Ummu Salma bata faɗa haka ba duk hadisan da za a kawo ko cikin Bukhari ko Muslim ba sa iya cewa ba haka abin yake ba ba haka hadisin yake ba amma tare da haka sai su zo sai su zagi sai su kare ta mutane ubangiji yake ar-rahman shine mai rahama Malik yake badalun min bamiri istawa shi lafazin ar-rahman kamar badal ne al-mubdalu minhu shine zamirin da ke cikin istawa domin istawa fi'ili ne sai zanto fa'iluhu zamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila Allah subhanahu wa ta'ala to sai zanto ar-rahman badal ne na huwa din nan wanda shine zamiri wanda yake kuma zuwa ga Allah wato ar-rahman shine ubangijin rahama fa'idatul badali amfanin kawo ar-rahman anan li yadulla ta'ala annahu tawa ala al-arsh rahmati li khalqihi la lin nikmati lahu domin ubangiji ya shelan kawo bayi cewa daidaito da ya akan al-arsh dan ya ji kansa ne ba dan ya musu ukuba ba dan haka sai ya zo da suna na ar-rahman wanda yake kunshe da rahama a madadin ya kawo wani sunan daban da ba shi ba a cikin kawo sunan ar-rahman shelan tawa bayi cewa kenan ma'ana daidaituwar da ya akan al'arshi ba uquba zai muku ba dan ya yada muku rahama sa subhanahu wa ta'ala ko kuma alal akalli sunan da ya dullu ala rahama sawa'an man rabbi mun rabbi tsakanin istiwa'i da sunan arhamar ko min rabbi akan sa ba lalle ubangiji ta alama abu rahama ne wanda rahama ta yalwaci koma ta yalwaci komai wata rahmati kullu shay fa ta'tubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun mala'ikun suka ce rabbana wasita kullu shay'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim Allah ce fas'al bihi khabira fas'al kai tambaya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi bihi game da ubangijinka ka Ka tambayi khabiran kwararre wanda ya san ubangiji din ai fas'al anhu ta'ala ka yi tambaya game da siffofin Allah da surayensa rajulan arifan ka tambayi mutumin da ya san Allah din ka bihi wa bi rahmatihi zai baka labarin Allah da kuma rahmar ubangiji shine ma'anar fas'al bihi khabira ko ko ma'anar sa fas'al bihi khabira kai annabi ka tambayi Allah shine al-khabir dan ya baka bayanin kansa shi Allah domin ubangiji ta'ala ba a sanin shi ta hanyar tunani ko hankali ana sanin sa ne ta hanyar wato ainihin nasoshi ta hanyar wahayi hanyoyin gane Allah wato hanyoyi ne kamar haka idan an ce gane Allah wato sanin Allah kaga sanin sa da abin da ya dace da na sifofi na kamala da sunaye mafiya kyau to duk wani suna na ubangiji subhanahu wata'ala da dukkan wata sifa ta ubangiji ba a iya sanin ta hanyar sanani ana sanin sa ne ta hanyar nafsi aya ce za ta sauka ta bayyana kaza suna ne na Allah sai ka dauki wannan abin a matsayin suna ne na Allah aya ce za ta fuka ta yi bayanin abu kaza sifa ce ta Allah sai ka ɗauki wannan abin a matsayin sifa ko hadisi ingantacce ya maka bayanin suna ko kuma sifa to wannan ta hanyar ka za ka gane Allah ta hanyar ayoyin alkur'ani da ingantattun hadisai ne muka san yana daga cikin sunayensa Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Mutawwir Al-Aziz Al-Hakim Al-Kabir Al-Muta'al Al-Qarib duk waɗannan ta hanyar nasoshi ne da alkur'ani ko hadisi ayoyi ne suka ba mu wannan muka gane sannan kuma ta hanyar nassoci na alqur'ani ko ingantattun hadisai ne muka gane sufofi na ubangiji na farko yana da cikin sufofin sa shine izza subhana rabbika rabbil izza rabbil izza anan bi ma'ana sahibul izza ai ma'abutin izza ma'abutin buwaya muka gane da kibriya wala hul kibriya fi samawati wal ard huwa al aziz al hakim dukkan waɗannan siffofi da wato da sunaye da siffofi da ana sanar ne ta hanyar ayoyi na alkur'ani da kuma hadisai ingantattu na manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kauce zai nemi sanin sunan Allah ko sifarsa ba ta hanyar alkur'ani ko ingantaccen hadisi ba to balla dalalan bayyana ko shaka babu ya bata bata wanda yake mani sun to daga nan kuma kuma ana sanin Allah ta hanyar ayyukansa abin da yake aiwatarwa kawo dare kawo rana saukar da ruwan sama fitar da tsirrai kasewa, rayawa arzikawa talautarwa waɗannan ayyukan ubangiji ne daga ganin yadda ayyukan suke gudana a duniya ka san akwai mai tsara kuma ka san halittun ba su suke tsara ba Allah ne yake tsara abu ba halittu ne suka tsara wa kansu arziki ba ba su iya dawo wa kansu ruwan sama duk kimiyya da dole turai suke da ke yau ba za su iya kafa girgije a sananin samariya ba wanda zai ɗauki daidai ganga dubu goma ko dubu ashirin ta ruwan sama wanda zai shi kasa da shi gangan ruwa dubu goma ko dubu lita dubu goma ko dubu ashirin ko wani ba haka ba wani zai iya wannan sai Allah madaukakin sarki ne wanda yake yusul riyaha fa tasiru sahaban fa yabsutuhu fi ce nan yana ɗaya daga cikin wurare wanda ake yin sujudu tilawa guda goma sha biyar a cikin alkur'ani mai girma wanda suke farawa da suratul araf su take wato ainihin da suratul alam ikra rabbikal ladzi khalaq aya ta karshe ɗaya daga cikin wannan wurare guda sha biyar da ake yin sujudu تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وبنكده تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك يا جلمما يا بنكاسا كما يدبك فسر أفرقم آية وكما أوتك راء بمعنى كثرت بركاته وخيراته albarkatunsa sun yawaita alkhairansa suna da dimbin yawa wa allazi ja'ala fi sama'i burujan shine wanda wato ainihin ya sanya burji a cikin sama lafazin buruj jam'in na alburj alburj a cikin harshen larabci shine dukkan wani gini mai tsawo ko mai karfi aka ce masa alburj jam'in su zai to buruj da haka gidaje na sarauta ake kiransu buruj da ma'ana kusur an fahimta ko kamar yanzu a nan gidajen da suke da suka sha bamban da sauran ta fuskar tsawo da kwarin gini kowanne sai a ce masa burs a cikin larabci kamar ginin nan na bank of the sai a ce masa burs haka gidan murtala burs dogon ginin na yan kashe gobara sai ma ya zama burs jam'in sa shine burus cikin larabci ana kiransa haka da lafazin burus a cikin harshen larabci ana fassara shi da masaukan wata a sararin samaniya wato masaukai da wata ke bi tun daga lokacin daren farko har zuwa daren ƙarshe kowanne ɗaya daga cikin su burji ne da burji kaza da burji na kaza da burji na kaza sannan lafazin al-buruj waɗansu malamai suna fassara shi da cewa su ne waɗansu al-kawakibul izam manya-manyan halittu na sararin samaniya wanda rana na cikin su wata na cikin su da kuma waɗansu taurari masu girma wanda suke bima rana da wata ta suka girma to ana siffanta su da cewa guda bakwai ne to su ne buruz ma'ana ubangiji ta ala shi ne wanda yake da fis sama'i burujan ko kace ya sanya masaukan wata a cikin sararin samaniya ko kuma kace ya sanya manya-manyan wato ainihin halittu kamar rana da wata da waɗansu taurari da ke bi musu ta fuskar girma wato ainihin a sararin samaniya irda an fi sama'i burujan malaki isa na ashar wato goma sha biyu sai waɗannan manya-manyan taurari daga cikin akwai alhamdu akwai as-sauru akwai al-jawza akwai as-sartan akwai al-asad akwai as-sumbula akwai al-mizan akwai kuma al-aqrab akwai al-qaws akwai al-jadi akwai ad-dalu akwai al-hut wa hiya manazil al-kawakib as-sab'a as-sayyara waɗannan su ne masaukai ko kuma wuraren da manya-manyan taurari guda bakwai ke sauka a cikinsu su ko manya-manyan taurari guda bakwai su ne almirrih wato inda kwana-kwanan aka gano duniyar ma suke mirrih wani alhamdu sannan akwai alhamdu wato shi almirrih wato wannan duniyar tana da manya-manyan taurari guda biyu su ne alhamdu da al'akar wa zahara akwai kuma ta duniyar da ake kira zahara ولها الثور والميزان tana da taurari kamar haka asawar da الميزان da عطارد sannan akwai asarik shi asarik ita ma wata duniya ce a sama walahu aljawza yana taurarin aljawza wa sumbula wal qamar sannan kuma akwai akwai wata duniya ta alqamar walahu sultan wato yana da asultan kenan cikin manyan manyan taurari wa shams walahu al-asad sannan akwai duniyar duniyar rana walaha wajen akwai taurari na al-asad da kuma al-mustari والمشتري ده كما دونير المشتري وله القوس والحوت وزهل وله الجدو والدلو wannan kuma sai dai mutum ya malam Ibrahim falaki ko ba haka ba amma dai a dunkule ma'ana akwai duniya ɗaya ɗaya guda bakwai manya manya a sama mafi karanci ta kasa ita ce duniyar ma sauran duk suna sama da ita to shi yasa kullum nake ganin akwai tufka da walwala tsakanin abinda masu ilimin kimiyya suke cewa kimiyyar zama samaniya cewa yan sama jannati sun je inda wata yake shi kuma wata din nan yana ɗaya daga cikin duniyar da daga inda yake sai inda duniyar da wato dai duniyar da rage a saman sa ba ta da yawa kamar guda biyu ne ko uku waɗansu ma suka ce a'a akwai masu tafsirin da suka ce shi wata a cikin sama yake ba sama wanda yake saman ka ba a'a sama da ko da manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo daren Isra'i da Mi'raji da malaika Jibril ya kwankwasa aka ce waye yake malaika Jibril man aka ita Muhammad aka ce an aika ka zo da shi yace iya an aika ka zo da shi aka bude sannan suka fita to ita wannan saman ta daya a cikin sa wata yake akwai malaman da suka tafi akan haka suka ce domin ubangiji ta alafi abin nan tabaraka allazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira dai ta fis sama' sai kuma yace burujan wa ja'ala fiha haka da ita sama' din sirajan wa qamaran munira ma'ana ya sanya sirajan haske wato shine rana wa qamaran munira da kuma wato ainihin wata wanda yake mai kyalli ina fata an fahimta to kaga da rana da wata din dukkan su an ce fiha amma ba wanda ya taba zuwa ko abu farki yace ya je duniya da rana take amma kuma sun zo sun ce sun je duniya da wata take kuma aya haka ta hada su da juna wa ala fiha sirajan wa qamaran munira haka kuma aya ta faɗa cikin suratul nuh alaihi salam alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala shamsa siraja haka dai fi hinda din yayi amma har yanzu ta ce an je duniyar wata amma ba wanda yake ya je duniyar rana sannan duniyar da wata take ba tana sama da inda masu take kuma duniyar masu duka bai fi shekara biyu ko uku da gano ta ba A harba na'ura mai gudu irin na haske ta yi wata nawa a sama kafin wata shi da tur kafin ta je inda duniyar masu take gudu irin na haske ba sai wata shida kafin ta je inda duniyar mars take kuma daga nan kuma wata na can saman nan gurin kuma har yanzu binciken da amerikawa suke shi ne shin zai iya yiwa a rayu a duniyar mars ko ba zai yi ba shin zai iya yiwa dan adam ya je ko ba zai je ba yanzu bush saboda yakin neman zaɓe ya ce ya kamata masu bincike su binciko masa kila amerika ta tura mutane na farko da za su fara zuwa duniyar mars tunda ake ba taɓa zuwa ba to yau da aka wuce duniyar mars aka je duniyar wata kuma tun shekara kaza baya a baya tambaya ce da ba za su ba mu amsa ba mu ko ba za mu iya wa ba dan su je sun leko su suka ba da labari kuma kawai sai mu sallama ya kamata ya kamata ba a gaskiya sai Muhammadu Aminu ta kidi rikici a kan wannan ce wallahi ba zai taba yadda bane zo ce masa an je dunar wata ya ga dai wannan nasosi ga wannan nasosi ubangiji ta Allah ta fiha siratan wa qamaran munira wuri ɗaya suke da rana da din a duniya ɗaya suke ya rage wanne ne a sama wanne ne a kasa wannan wani abu ne daban amma dai duniya da ta hada su ɗaya irin yadda duniyar da ta hada America da Japan da Nigeria duniya ɗaya ce ta hada su sai da nahiyoyi daban-daban ko to haka wacce duniya ɗaya ce ta hada su yadda nassin aya ya nuna akwai waɗanda suke sallamawa da yawa idan bature ya yi binciken sa ya faɗa sai su yi ƙoƙarin haɗa wato nassi na alƙur'ani da binciken ilimin zamani kan su cikarwa da juna wato dan jin tsoron kar a ce mun zama dawa sai ai kokarin hada su cewa to ai aya kalama in an yi maka fasara kaza ta iya dauka manan kaza sai Allah ya ce ya ma'ajjal jinn wal insa in istata'tum an tanfuzu min aqsar samawati wal tanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan in kuna ganin za ku iya ficewa daga cikin sasannin sama ko kasa to ku shiga in za ku iya shiga amma ba za ku iya shiga ba illa bi sultan sai da kudura sai ai as-sultan din yana daga cikin ma'anonin as-sultan shine wato ainihin ilimi to kenan idan da ilimin aka yi zuwa da fassarar da suke yi yana daga cikin ayoyin da suke kafa hujja wajen cewa a iya zuwa duniyar wani. wanda shi a ko shi kamar yana ɗaukar ma'anar ilimi amma ɗaukar sa ma'anar kudura ya fi ƙarfi sama da ɗaukar ma'anar ilimi amma yadda nasoshi na alƙur'ani suka nuna ɗaukar sa ma'anar hujja ɗaukar sa ma'anar kudura domin ɗaukar sa ma'anar hujja da zai bada ma'anar ilimi din don hujja ita ce ilimi kaɗa wannan kuma yana buƙatar wato a kai a kawo kafin sallah Allah ba ku hakuri in abin ya muku nauyi na ji kun suru kun yi kasage da zai ja'ala fi sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran murira. albarkatun Allah sun yawaita shi ne wanda ya sanya burji burji a cikin sama ko kace masaukan wata ko kace manya manyan taurari da suka kunshi duniyoyi ko duniyoyin da suka kunshi taurari wato manazil ba sab'a as-sayyara kenan da al da sauransu wa ja'ala fiha sirajan kuma ya sanya fitila a ciki ita ce rana kenan wa kamaran munira da kuma wata wanda yake mai haske fi qira'atin a wata qira'a surujan wa ja'ala fiha surujan bil jam'i kenan wato ya sanya fitulu a cikin sabadin ainihin yirat wa khassa al-qamara min hadhihi dhikri li naw'i fadilatihi wato an ke wata da ambato zai iya shiga cikin surut idan mun karanta da an suruj wanda yana nufin fitilu sai zanto rana fitila ce wata ma fitila ne taurari ma fitila ne amma sai aka ke wata kuma aka ce wa kamaran munira saboda falalarsa nau'i na falala da girki wa fi ayatir rahman a cikin aya cikin suratul rahman Allah ce a shamsu wal qamaru bi husban wato anashin da rana da wata dukkan su suna tafiya bisa da lissafi rana tafiya take wata ma tafiya yake kaga kenan kowanne yana tafiya wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan ubangiji ta ala shine wanda ya sanya dare da rana khilfatan su zanto masu halifanta juna ay yakhluqu kullu kullu minhum al-athar kowanne daya na mai gurbin dan uwansa yanzu muna cikin dare a wata inda rana ta tafi idan rana ta zo ba musamman inda dare yake tafiya ya dare ta shine khilfatan kilahuma yakhluqu al-athar kowanne daya daga cikin suna halifanta dan uwansa liman arada an yadhakkar ga dukkan wanda yake son ya dauki izina bitakdihi an yazzakar kenan wa qur'a bitasfif a wata qira'a liman arada an yazkura kama taqaddama kamar yadda gabata ai ma fatahu fi ahadihi ma min khairin la yaf'aluhu fil akhar ga dukkan wanda yake son ya tuna idan mun dauki qira'a liman arada an yazkura wanda yake son ya tuna wani abin da bai yi ba a rana to sai cikin dare din yanzu wanda ya tuna wani abin da bai yi ba da dare rana ta zo sai amma idan an ce liman arada an yazzakara ga wanda yake son dauki izina domin cikin canjin aiki da ake tsakanin dare da rana akwai wa'azi da ke dan hankalin dan adam cewa fa kala tafiya ne yau da gobe yau da gobe to wata rana fa za a zo a yi daren da babu ni ko kuma a yi nan da babu ni shine man arada an yazzakar aw arada su shukura ko kuma wanda ya so yayi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya ai su shukran bi bai rabbi alaihi bi wato ya gode wa Allah bisa ga ni'imar da ya masa a cikin waɗannan zamanin guda biyu zamani na yini da kuma zamani na dare dan latin وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وعباد الرحمن bayi na ubangijin rahama shine Allah ta'ala malaka mubtada wannan mubtada ne wa ma hu sifatun lahu abinda da ya biyo bayan sa sifa ne na mubtada din ila akhiri ulaika yujzauna har ya zuwa fadin Allah ta'ala ulaika yujzauna al-ghurfa wato gairar al-mu'tar bihi in banda jumal wanda suke mu'tar ba ma'ana kamar ulaika yujzauna shine khabar din Ko ibadur rahman mubtada kansa sa abinda ke duk fatani jumal ne mu'tar ko kuma saffofi ne na mubtada abinda aya take nufi wa ibadur rahmani bayi na ubangijin rahama shine Allah madaukakin sarki irin wanda ake dingina masa dinginawa ta a mutunta su a karrama su a sharrafa su allazina yamsuna alal ard ga sifofin su sune waɗanda suke tafiya a ban kasa haunan cikin natsuwa ai bi sakinatu mutawadu za ga tafiyar su akwai natsuwa sannan tafiyar su akwai tawazu'anci da kaskantar da kai ba sa tafiya ta yanga ko ta takama sannan kuma ba sa tafiya ta garaje da yawa suna tafiya cikin natsuwa wannan ita ce siffa da ya kamata mummuni ya samu kansa a ciki wato ya zanto da tafiya cikin natsuwa ubangiji ta ala ce wala tamshi fil ardi maraha kar kai tafiya a ban kasa wato cikin wato yanga da nuna isa da jiji da kai shine almarhu bi ma'ana at-tabakhtur wato nuna yanga da nuna isa a cikin tafiyar ka karka da a fahimta ka sannan kuma karka tafiya a ban kasa kana tattaka kasa da karfi haka innaka lan takhriqa al-arda wa lan tablugha al-jibala tula Allah ya ce waqasid fi mashyik واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحرير كذنتو tsakatsakiya a cikin tafiyarka sannan ka zanto ka sassauta muryarka lokacin da kuke hira da mutane ko magana da mutane ka sassauta muryarka ba a san daga murya sai wuraren da shari'a ta yadda daga murya kamar kiran sallah shari'a ta yadda daga murya kamar hudubar juma'a shari'a ta yadda daga murya kamar wa'azi fadakarwa shari'a ta yadda daga murya dan maka su shine jiyar to in banda nan gurin hira ta yau da gobe ba a bukatar wani daga murya to shine wazubun min sauti bayi nagari yamsu yamsuna alal arzi haunan wa idza khatabahum aljahilun idan jahilai suka yi musu magana bima ya karahuna da irin abin da ba sa so kalu salaman sai su faɗi magana wadda take kubutacciyar magana ay qawlan yaslamuna fihi min al-ithm za su faɗi magana da za su kubuta da za su fita daga laifi yayin da suka faɗe ta ba magana da za ta jefa su cikin laifi abin nufi dai ba sa mayar da martani bil misali in an zage su ba sa yin zagi in an musu ashar su ba sa yin ashar ba sa yin ashar suna mayar da wato ainihin kalma mai kyau a wurin da aka yi musu mummunan kalma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wato mummunan da aka yi masa mayar da martani da kyakkyawa sai ta shafe wannan mummunan sannan ka ɗabi'anci mutane da kyakkyawar ɗabi'a abinda dai ayar take nufi kenan to wannan ana magana ne a mu'amala na tsakanin su da juna dan an ce idza qatabahum al-jahilun idan jahilai sun yi musu magana ma'ana labadin al kuma akan yi amfani da shi cikin alqur'ani wani lokaci ana nufin biddil ilm wato kishiyar ilimi wani lokaci kuma akan yi amfani da shi ana nufin biddil ilmi wato kishiyar hankali ko tunani idan an ce aljahil ma'ana sai zanto ana nufin wa wawa ko wanda ke ba mai hangen nesa ba domin dukkan wanda zai ci zarafinka kaga ba mai hangen nesa bane to kuma kai kuma sai ka zanto mai hangen nesa shine karka mai da kikkiawa ai karka mai da mummuna da mummuna ya wata. mai gurbin ta kikkiawa shine wai za ka ta hul jahiluna ba. amma ba wai idan kafirai sun faɗi bakar magana ga addinin musulunci a kyale su da wadanda suna kafa hujja da irin wannan ayoyin dan Allah shi musulmi wani lokaci in sun hau kujerar naki kan wani cin mutunci da ya shafi addini to akwai bambanci tsakanin cin mutunci da ya shafe ni ko ya shafi malami na ko shehi na akwai ko bambanci akwai kuma cin mutunci da ya shafi wato addinin musulunci wani mutum ya zo ya faɗa wa annabi bakar magana wannan ba magana hakuri a cikin wannan duk wanda ya zo cewa ka zo kai hakuri za mu yi hakuri ne kawai idan an fi karfin mu amma matakar muna da karfin da za mu nuna mun ji haushi to ya zama wajibi mu nuna mun ji haushi dan kar a sai in muna da damar da za mu tasa wanda ya zagi annabi to yana da kyau a tasa shi don gobe kar wani kyale sai eh, idan wannan zage shi aka yi shiru wanda ya faɗi bakon gana jarida aka yi shiru wannan jarida ta rashin mutunci aka yi shiru to na sai kuma ya zanto annabi baya da kima kenan ana ta yaga masa mutunci ko wani mutum ya faɗi wata bakar magana game da su doka cikin dokokin Allah wata shari'a cikin shari'o'in Allah mutum ya faɗa mata bakar magana anan ba magana hakuri amma mutum ya kifar maka ya barar maka kai wannan take kai hakuri wato mu gane bambancin tsakanin yin hakuri akan abin da ya shafi ni da abin da kuma ya shafi addini yawanci malamai sukan yi kuskure sai arnan musu faɗa mana ba daidai ba sai malamai su yi dare da suna cewa ayi hakuri ayi hakuri ayi hakuri to amma ba ka gane cewa kalmar ayi hakuri din nan ba za ta gaskatu ne idan ya kasance cewa mutum ya zage ni ko ya dake ni ko ya yi mun wani abu to sai in yi hakuri wannan wannan zai iya karɓar haka dan wata hikima ta da'awa ko dai in jawo hankalin wanda bai fahimci musulunci bai gane amma a faɗawa addinin bakar magana ko ba magana hakuri mafi karancin abin da mutum zai yi shine ya mayar da martani cewa abin da wane ya faɗa game da annabi ƙarya yake ga gaskiya abin abinda wani jarida wacce ta faɗa game da addinin musulunci ƙarya wannan jarida take ga yadda gaskiya take wannan mafi karancin abin da zaka yi dan kasar haka to kuma ya zanto kenan wato kana cikin matsala kenan sai fa musulmi sun zanto minority ba su da iko ba su da kudura ba su da wani abu to wannan babu yadda suka iya amma suna da ikon ta cewa to dole ina fata an fahimci bambanci tsakanin ababen guda shine wa idza qatabahum aljahiluna qalu salama wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama sune wanda suke kwana li rabbihim wato gaba ga ubangijin su sujadan suna masu yin sujada wa qiyaman sannan suna tsayuwa ma'ana yusalluna bil layl wato suna yin qiyamul layl kenan akan ce batar rajulu yabitu ya kwana ko yana kwana ma'ana adrakahu al-layl wa law lam yanam duk wanda dare ya zo masa yana abu sai a ce ba ta yana kana ko yayi bacci ko bai bacci a cikin wannan daren ya bitun rabbihim ba lalle bane zan to gaba ɗayan daren ba su yi bacci ba a ta yi wa sun yi barci a wani yanki na dare sannan suka tashi suka yi sallah kamar yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna wannan aya tana cikin ayoyin da ke nusu yaban masu qiyamul layl kamar ta jafa junubuhum anil madaji yad'un rabbahum khawfan wa tama'an mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun kamar amman huwa qanitun ana al-layli ko amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب يبيتون ربهم سجدا وقياما الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم sune waɗanda suke faɗa cikin addu'o'insu cewa ya ubangiji ka kautar mana da azabar jahannama inna azabaha kana garama lalle azabar jahannama ta kasance garaman wato mai luzuntar wanda aka jefa cikin ta da ma'ana ba ta rabuwa da shi ko da kiftawar ido la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun la yukaffafu anhum al'azab wa lahum yunsarun ko wa lahum yunzarun ba a sassauta azab shine gharaman lafazin al-gharam ko dai kace lazantaccen abu da'iman wanda ba a sassauta shi ko kuma gharam ya zanto sharrul azab ke mafi sharrin azaba ko ashaddul azab don malamai sun fassara shi da shi innaha sa'at lallai ita wato ainihin jihar na ta ta munana mustaqarran a matsayin matabbaci wa muqaman da kuma a matsayin wurin zama a ce ita ce wurin zama Allah ya tsare Allah ce والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا ومن هذا كتن كفوا بهم من يتن سوني وأن إذا سنسير على إيالهم بسك إيالا سو ذاك كشن كتير ليس هو بكاتون جدا لم يسرفوا ولم يقتلوا ba sa yin israfi shine ketare iyaka sannan walam ya kasuru kuma ba sa kuntata wa iyalin su musu qawlu bal yake bi fatihi awwalihi ya kasuru kina wa qari'a bi dhammihi aw takra'a wa lam yuqtiru ay yufayyiqu kina ko idan to qatara ya kasiru ko qatara ya kasuru idan mun dauke shi sulasi amma idan an ce yuqtiru daga aqtara yuqtiru al-iktar da al-qataru a cikin larabci shine at-tadyiq kuntata ma'ana lokacin da za su yi waɗansu bukatunsu na gida ba sa yin almubazzaranci sannan kuma ba sa kuntatawa su yi kauli dan manzo Allah ce kafa bil mar'i isman an yudayya man yakun ya isi mutum laifi a gaban Allah ranar tashin kiyama ya tozalta wanda dole ne ciyar da shi da haka bai dace mutum ya tozalta iyalinsa ba ya kasance ya musu kauro wajen abinci wannan bai dace ba wa kana bayna zalika qawama wa kana ce wasu takan kasancewa ne qawaman tsakatsakiya bayna zalika tsakanin kauro da kuma almubazzaranci sai su dauki tsakiya wato tsakatsakiya suke dauka sai Allah والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا والذين لا يدعون مع الله إله آخر باين الرسول وأندا باسا بوتر وانا ألا تارد الله شين لا يدعون إذا من الدعاء بمعنى العبادة إذا من الدعاء بمعنى السؤال باسا روكون وانا ألا تارد الله an yushrikuna fil ibadati ma Allah ahadan ta hada Allah tare da wani wajen bauta ba sa yin sannan wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah ba sa kashe rai da Allah ya haramta kashe ta illa bil haqqi sai fa inda gaskiya ko da adalci wato ba sa yin kisan kai kenan rai wanda Allah ya haramta kashewa shine rai na mummuni wanda bai kashe wani ba bai kuma yi laifin da a iya kashe shi ba a shari'ance sannan kuma da rai na wato wanda ake kira ahlul zimma kafirai wanda aka ci su da yaki amma sun yi su tsaya karkashin daular musulunci za su rike addinin su za su bada jiya su ma kashe su haramun ko kuma rai na almu'taman cikin kafirai wanda akwai yaki tsakanin ku da garinsa amma ya nemi tsaro ya shigo kasar ka ta hanyar kariyar wani kuma aka ba shi dama ya shigo wani ya fara masa iyaka ya kashe cikin wannan haramun ko kuma rai na wato almu'ahadun kafiran da aka kulla alkawali da su yarjejeniyar tsagaita wutar yaki idan an tsagai wutar yaki tsakanin ku da su ta hanyar yarjejeniya ba ta halatta kuma wani ya kai musu farmaki ya kashe wani a cikin duk wannan daga cikin nafs allati harrama Allah wato adalci dai na musulunci in akwai wannan yarjejeniya da kai kashe mutum ko da kafin yanzu kace shi kuma ka saba manzo sallallahu alaihi wasallam sannan wala yazunun ba sa yin zina wato waɗannan laifuka guda uku duk ba sa yin su wa man yafa'al zalika wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan al'amura Allah ya yalqa asaman to zai hada da uquba yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyamah a wata qira'a yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyamah za a nan ka masa azaba ranar tashin kiyama wa yakhludu fihi muhana sannan zai dawwama fihi a cikin wannan azabar muhanan yana abin mulakantarwa malaka bi jazmil fi'laini wato yudha'af ya zo majzum sannan ya fulud shi ma ya zama majzum saboda mai badalan saboda kowanne ɗaya daga cikin su badal ne an gane ko badal ne na yalka ma'ana ومن يفعل ذلك يلقى هذا يلقى أي مجزوم لي مجزوم بحسب آثره لأنه معتل الآثار sai zanto yudha'af ma'tufun alayhi ko kuma badalan minhu sannan kuma shi ma yakar shi ma badalan minhu wa quri a dirhihi ma a wata qira'a akan karanta yudha'afu lahu al'adabu yawm al-qiyamah wa da yarfa istinafan sai zanto jumla ce musta'anifa wa bi maddi ha'i fihi a wata kira da akan yi maddi na ha'u din da ke cikin fihi a ce fihi muhana waslan lokacin za a sadar da kalmar da abin da ya biyo bayan ta wa qur'a bi ghairihi al qa'ida wato a wata kira da wayar da fihi muhana ba tare da yin maddi din ba wanda da ma larabci wanda ya fi har haka aka sani ma'ana zai dawwama a cikin wannan azaba yana wulakantacce ai zalilan muhtaqaran kaskantacce abin wulakantarwa jami'an lil azabil jismani wa ruhani za a yi masa azaba ta jiki da azaba ta ruhi yana cikin damuwa da bacin rai ga kuma azaba na ɗanɗana a jikinsa kuma inna sabbata sa'ifil azabi huwa shirku ma artikabil ma'asi da yake sanadin sababin ninka azabar shine wato shirka da kuma abinda mutum yayi na ayyukan sabo fa tudha'u lahu al-uqubatu ala shirkihi wa ala ma'asihi sai anan ninka masa azaba ka azaba ta shirkarsa sannan ga azaba ta ayyukan sabo sai Allah ya tsaya إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا التي إلا من تاب سيكون يتوب وآمن يكم أي إيمان ما لا يدري سكك وعمل عملا صالحا يككاوان أيكي أما دين كفن كي أما دين زنسي يككاوان أيكي فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات irin waɗannan ubangiji ta ala na musanya munanan ayyukan su su zanto kyawawa da an ya ha ta yadda zai gafarta musu ya suturce barnar su ya kuma ba su lada wa ha kuma ya yusibahu kuma ya ba su lada wa kana Allahu ghafurur rahima ubangiji ta ala ya kasance mai siffantuwa da gafara da kuma jin kai wa man taba wa amila salihan dukkan wanda ya tuba zuwa ga ubangiji ya kuma aikata ayyuka na gari fa innahu yatubu ila Allah mataba to wannan shine yake komawa zuwa ga Allah hakikanin komawa zuwa ga Allah domin alaman tuba shine sai ka maye waɗancan munanan ayyuka ma'ana da kyawawa sai ka maye gurbin su da kyawawan ayyuka shine wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mata sai Allah ta والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يرزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما والذين لا يشهدون الزور bayi na gari su ne waɗanda ba sa halartar inda ake karya ai alkaziba wal batil wurin da duk ake karya da su sai marasa kan gado sai su kauri cewa wajen alamar imani ke da in ko dai ka hana ko ka tashi kafar ka bar wajen wa idza ra'aytum allazina yaquduna fi ayatina fa a'rid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghayr in kaga mutanen da suke zance da yake ya shiga ƙetare dokokin Allah da karya ka'ida na shari'ar musulunci to ko dai ka hana ko ka bar wajen to la yashhaduna zura ay la yuqimuna shahadatul kadhiba ba ta zuwa sai da sai da ta karya Aula ya la yahduruna mahadar ko ba ta halarta duk inda ake karya fa inna mushahadatul batil musharakatu fi domin halarta inda ake karya kamar yin tarayya ne cikin karya da wa idza marru bil lagawi in sun da ta wurin da ake yasakken zance min al kalam al qabih wa ghairihi kamar mummunan magana da waninta marru kirama sai su wuce suna masu kawar da kai ba sa wucewa suna masu zama su yi tarayya da masu yin wannan aiki shine marzu kirama wallazina idza zukiru bi rabbi. Su ne waɗanda idan aka musu wa'azi da ayoyin ubangijin su lam yakhiru alaiha summun wa umyana ba sa kifar da kansu akan ayoyin summan su kurince musu wa umyanan su makance musu a'a bal kharru sami'ina nazirina muntafi'ina sukan kibar da kansu a inda ake karanta ayoyin suna masu saurare suna masu ɗaukan wa'azi suna masu amfanuwa wato ba a kone kasancewa su a wajen amma kasancewa ta mutum yana wurin amma ya rusa idansa ya makantar da idansa ba ruwan da bin gaskiya shi aka korewa mummunai mummunai in dai suna waje aka karanta ayoyin to ayoyin za su yi tasiri cikin maganganun su ko ayyuka haka ana son dukkan wanda yake zuwa karatu a ga cewa akwai canji cikin abin da yake faruwa a ga cewa akwai bambanci tsakanin watan jiya da wannan watan akwai bambanci tsakanin jiya da shekaran jiya da kuma yau din mutum karatu na canza mutum to wannan alama na mutum ya ta cikin sahun ibadar rahmani da shekaran safa lam yusarru alaiha summa mu'minuna ladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina sune waɗanda kullum addu'a su ya ubangiji ba mu a cikin matanmu wa zurriyatina da zurriyar mu ƴaƴa da jikoki ka ba mu mai qurratu ayunan kwanciyar hankali domin qurratu ayun a cikin larabci yana nufin sanyin ido me yasa laraba suke fassara farin ciki da sanyin ido wato idan farin ciki yayi farin ciki za ga mutum har yana kwalla kamar yadda bakin ciki in yayi bakin ciki shi ma za ga mutum na kwalla sai dai kwalla ta farin ciki hawayen sanyi yake kamar yadda kwalla ta bakin ciki kuma zafi yake yasa in sun zo sai maka addu'a ta gari sun ce akarra Allahu ainaka da suke nufi Allah ya sanya idan ka ma'ana ya sa maka farin cikin da har hawaye masu sanyi su idan sun so su maka mummunar addu'a sai su ce askhana Allahu aynaka Allah ya zafafa idanka ma'ana ya sa maka damuwar da kai kwalla da suke da dumi kwalla da suke dumi wato ma'ana cikin bakin ciki ke shine rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun a wata qira'a wa dhurriyyatina bil ifrat waja'alna lil muttaqina imama ya ubangiji ka sanya mu zanto jagororin masu takawa a cikin mu mu ma mu zanto muna cikin jagorori nan ba wai neman shugabanci bane ba don baya nufin cewa ka samu mu kwamishinoni da gwamnoni da da sakasarori da hakimai da daga ba wannan biyu kila wani fasa wannan haka a'a idan an zo fagen takawa mu tsara sauran takawa idan an zo wajen takawa da tsoron Allah da kiyamul laili da haddan qur'ani da haddan hadisi da tsare dokokin Allah a ban kasa mu zanto muna cikin wanda za a nuna da ya tsaya Allah ka sa mu haka abinda aya ke nufi kenan ba wai jagoranci da shugabanci da mulki ba wajen annal muttaqina imamaki ay fil khairi wajen alkhairi bi haythu yaktaduna bina yadda masu takawa ma za su yi koyi da mu fi iqamati da'air din wajen tsayar da shari'o'in Allah da dokokin sa bi ifadatu ilmi alaina ta yadda zaka malalo ilimi akan mu wa ka ba mu gamdakatar lil amal salih wajen aiki da to irin waɗannan sune Allah ta wala kai zuzun al-ghurfatal masabar waɗannan sune waɗanda za a yi musu sakamako na gidajen aljanna da masabaru saboda hakurin da suka a nan an ce al kamar gida bayan ko gidaje ne da yawa وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضئب بما عملوا وهم في الغرفات آمنوا هذا الغرفة أنا سوني الغرفات أتمنى لهم من فوقها غرف ma'ana suna da waɗansu hura ko gurfat ko guraf yujuzun da gurfin ta bima saboda saboda hakurin su wa yalqawna fiha tahiyatan wa kuma kullum za a ranka jefa musu tahiyya gaisuwa wa salaman da kuma sallama ma'ana mala'iku suna ta musu gaisuwa da sallama tahiyyatuhum fiha salam wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma qabdar salamun alaikum tubtum fadkhuluha khalidin shine abin gaisuwa su kenan tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa arsalahum ajran karima kullum abin da suke cikin khalidina fiha suna masu dawama a ciki ba mutuwa ba tsufa hasunul mustaqarran wa muqama lalle matabbaci yayi kyau kuma wurin zaman ma yi kyau Allah sa masu kyau sai ayar ya abaru bikum wa bi laula du'a'ukum فقد كذبتم فسوف يكون لزاما لفظ لولا دعاؤكم كذا ne na mazdari zuwa ga fa'ilinsa ko idafa ne na mazdari zuwa ga mafulan bihi mansub din ɗaya daga cikin wannan kowanne malamai sun faɗa idan mun ɗauki idafa ne na mazdari zuwa ga fa'ilinsa ma'anar ayar sai zanto ita ce kul ka ce da su ma ya aba'u bikum rabbi ai ubangiji ba zai taɓa kulawa da ku ba laula du'a'ukum ba dan kiransa da kuke yi ba ma'ana sai zanto du'a'u kaga mudaf ne kun shine mudafun ilayhi kaga du'a wa ayyan mazhar ne an yi idafan su zuwa ga mai fa'il su wanda ne masu du'a din su mun ne ba dan bautar da kuke wa ubangiji ba da ubangiji ba zai kula da ku ba ba dan roƙon Allah da kuke ba da ubangiji ba zai kula da ku ba shine ma ya abu bikum rabbi laula du'a sai zan to magana ce da aka fuskantar da ita zuwa ga ne da kuma kafirai a hada da juna kafirai sukan kirayi Allah idan suna cikin tsanani amma in suna cikin yalwa sai su yi shirka fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisin lahu din amma falamma najahum ila al-barri idahum yushrikun to kaga du'a kun din mummune kuma a kowane lokaci sawa'un fil abinda a cikin halin eh, jin dadi da kuma hali na wahala duk suna roƙon ubangiji shine lalla da uku faqad kazzabtum to anan gurin an ce keɓanta kafirai da magana hakika kun kare ta manzo da aka tuno muku fa sawfa yakunu lizama da sannu azaba da take mai lazimta za ta lazimce ku domin lizam suka ce masdari ne na lazama yulazimu lizaman kamar khasama yukhasimu khisaman fal khisamu wal lizam dukkan su masdar ne sau fa yakunu lizaman sai zan to nau'i na azaba da ake kira da suna lizam za ta lazimce ku idan ko mun ce min babu idafatil masdar ila al maf'ul bihi mansub ma'ana ma ya abu bikum rabbi ai ubul balawla da ba dan kiran ku da yi. ta hanya gare ku shine kiran ku da yi ta fuskar manzan ta hanyar manzanni cewa ku yi amurka kirki ku santa wannan shine kiran da ya muku da bai haka da bai kula da ku ba amma tun da ya yi haka hakika ya kula da ku ya muku kata ma'ana ko bala wake nan a turo maka manzo dan ya yantar da kai ya yantar da wuyayenka daga a kai masa biyayya fa sawfa yakunu zaman. ay mulaziman lakum fil Ba ba'da ma yakunu bikum fid dunya in ku kafirce wa ubangiji to azaba mai lazantar mutane za ta kasance akan ku bayan wahala ta nan gidan duniya malai ce rawa shaykhani an abdullahi bin mas'ud bukhari da muslim sun rawaito daga abdullahi dan mas'ud kala yace khamsun qad madaina ababe guda biyar sun riga sun wuce baya a tarihi addufan shine addufan hayaki wal lizam da kuma al-lizam azaba daga cikin naka kenan wal da kuma cin nasarar da rumawa suka yi akan farisawa wal da kuma al karya lakon kafirai da aka yi yakin badar yawma nabtisul batashatal kubra inda muntaqimun wal kamar da kuma tsagewar wata ika tarbatis sa'atu wan shakkal qamar ibn dan maso da ke wannan da alamomin kafin kiyama ne kuma sun wuce baya a tarihi ba ɗaya da rage bai faru ba wannan batun lokacin sa kenan sahabbai an gane ko abin da ke nufi ai khamsu alamatin dalatun ala qiyamis sa'a qad mabaina manyan manyan alamomi guda biyar da suke nuna tashin kiyama sun wuce na farko dai ad-dufan yawma ta ta sama'u bi dufanin mubin ranar da sama za ta zo da wani hayaki mabayyani aizu ma'ana yunwa mai tsanani da za ta samu kanin sai ganin kamar hayaki a sama bayan ko ba hayakin wa qawluhu ta'ala ita as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar wa qawluhu ta'ala ghulibat ar-rum wa qawluhu ta'ala yawma nabtishu al-batasha al-kubra wa huwa al-qatl yawm badr al-batasha al-kubra shine kisa da aka waka fara a filin badr wa qawluhu fa sawfa yakunu lizaman fil lizam khilafan dangane da lizam an yi sabani kila wadan suka ce al-asr yawm badr ne riba ce kafirai da aka yi a matsayin fursunonin yaki a yakin badar ne abin da ake kira nizam take dai wannan hadisi bukari da muslim sun yato daga cikin magana abdullahi dan mas'ud amma karin bayani a kansa da bayani billahi billahi da kuma a wani darasin da gaba in Allah ya kai wa sallallahu wa sallam barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi anta dubu da sauran idan su zaka rikewa ranar karatu da la'asar sai ta dama takaddunan guda uku wannan wata dawar Allah ta take cewa ta rabu da mijinta a kan sake uku sai kuma ta ta auri wani mijin har Allah ya ba su ya'ya guda biyu to amma abin da yake faruwa shine kullum tana tunanin mijinta na farko ɗinta ya halatta kamar da mijin nan na biyu sadakin sa ta koma gidan mijin da wancan na farko yanzu ke dai ba ki da tabbatar aiki na farko zai mai yadda ke karki je ki ta kina dafi ke ki ta da rikici a nan gurin an sake ki kuma wancan dan kuma bai mai yadda ke saboda haka in dai wannan din ba wani sako yake miki ba kamata yake hakuri ba kowa yake samu abin da yake so ba zama aure dukkan mu kowa hakuri yake da juna amma ka ce ka samu abin da kake so gaba ɗaya ba shi yi da ka samu waɗansu bukatun da waɗansu kuma dole ka haƙura saboda haka shi ne abin da za mu baki shawara idan Allah ya kawo rabuwa ta wata hanya daban to wannan shi kenan amma dai ba dai ki kirkiro yadda za a rabu da ke din ba dan baki da tabbacin wancan zai mai da ke kuma baki da tabbacin in ya mai da ke zai rike ki irin rukon da ya miki a da saboda haka duk wani na da cikin abin da ya kamata ki kiyaye wato wannan kuma kira yake cewa dangane da yana son ainihin sai ne dangane da abin da ya faru ga yan uwa da suke da fahimta game da maganar hijira wanda suka hijira suka je jihar Yobe abubuwan da suka faru yana ganin kamar da yawa daga cikin yan uwa musulmi waɗansu sun ji labarin abin da ya faru gare su ɗin kamar suna farin ciki shin hakan ya dace yin farin ciki game da abin da ya faru gare su ina ganin bai dace ba dan ko ba komai dai musulmai ne sai dai kawai suna da kuskuren fahimta kan wadansu matsaloli na addini wanda wannan baya hana yi musu wala'i gwargwadon abin da yake tare da su na kalmar shahada da musulunci da kuma sauran wata fahimtar ta addini da za daidai su da jamhurin musulmai amma kuskuren su kuma a roƙi Allah madaukakin sarki ya yi musu sauran su musamman kowace irin guguwa ta taso da musulmai da yawa za su samu kansu a ciki to sai ka samu waɗanda suke zama wato bahiya wato su ne gawa a cikin wannan guguwar galibi waɗanda suke suna da kyakkyawan niyya ne amma suna da karancin fahimta game da addini ina jin kun ji yaran da suka ce an yi hira da su wani wanda hira da su ne wanda ya dora ta kan wannan wani Abu Umar bai da suna Abu Umar ina ya gamsar da su cewa ya kamata su hijira kuma su ga ya kamata su kuma suka yi yaƙi ko suka yi abin da suka yi saboda haka fatan mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu duka gaba ɗaya gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana kare ba mu ikon kauce mata amma ba daidai bane bayan farin ciki ga wani musulmi da ya wani kuskure kuma sakamakon kuskuren aka yi masa wani hukunci kuma har wani nuna farin cikin sa game da wannan kaga dai karshen hukunci na adalci shine ne ka ce aiwa mutum haddi na musulunci ba shine karshen adalci ba to ba shi halatta ko da haddi aka zo yi wa mutum kuma a rika muna na masa cikin haddi wani ana masa bulala wani ya rinka farin ciki ga ana bulala ko a jefe mutum nan saboda ya zina wani ya rinka farin ciki da wannan jefewar da ake yana ganin kamar ma morewa yake yi wannan bai halatta ko da haddi aka wa mutum da addinin musulunci kuskurensa daban hanyar da aka mu'amalance shi bisa ga kuskurensa ita kuma daban sannan kai me ya kamata ka yi idan mutumin na akan kwata yake aka ta faru gare shi izina ya kamata kai ka dauka amma ba kai farin ciki ba haka lalle lalle ya kamata mu kiyaye game da wannan wannan akida kamar yadda muka faɗa akida ce wanda asalinta kudin duno da aka yi aka zo aka bai mutane jama'at takbirul hijira yawanci a Sudan Misra sun riga sun daɗe tun shekaru masu yawa da sauransu kuma yawanci inda suke samun daman baza wannan akida shine a sahun waɗanda suke da kishin addini ba wai zuwa suke samu sun MC ba sai sun ga mai kishin addini sannan za su dauke shi akan sai su ba shi a gurgurce to wannan shi ne matsalar da take faruwa da haka ya kamata a kiyaye wannan abu na karshe waɗansu yan uwa ta fuskar waya waɗansu ta fuskar rubutu suna ta cewa wai wai me kuke nufi game da shari'a wato kamar ma ni ne gwamna wai me kuke nufi game da shari'a wallahi tallahi muna san ai shari'a Allah ya sani ko muna damuwa a halin da shari'a take ciki a halin amma ba mu da ikon yin wani abu a kai wannan ne gaskiya tsakani da Allah kar ku taba dauka cewa ko Ja'far ko Malam Abdul Wahab ko Malam Muziki ko Malam Abba Koki ko duk wani malami daga cikin malaman sunna wai yana da yadda zai yi sama da abin da ake fiye halin yanzu wani ma har yake cewa to ai duk kure a cikin yan kwamiti kuma an ba ku wuka da nama a hannu wannan ba gaskiya bane ba ina so in faɗa maka wannan ba gaskiya bane ba cewa mu ne a cikin yan kwamiti kuma an ba mu wuka da nama a hannu wannan ba gaskiya bane ila kaji an zayyana sunayen mu Ja'far yana cikin kwamitin Hizba Malam Abdullahi yana cikin kwamitin Zakka Malam Abba Koki yana cikin kwamitin kaza Malam kaza to abin da ya faru shi ne su waɗannan kwamishin da aka yi members din an kasa su ne kashi kashi akwai permanent members members na dindindin wanda su ne suke tuka wannan kwamishin din su za su tsara komai ta yadda ya dace su aiwatar da akwai kuma part time members members din je kana yi ka wanda su ba na dindindin bane kuma su wannan members na je kana yi ka so aka in an ga dama a iya kiran su taro so biyu ko so uku a shekara in an ga dama kada an ga dama ko ba za a kira su ba to dukkan mu wanda wanda ka sani malamin sunna ba wanda yake wani permanent member dukkan mu yan part time members ne dukkan mu gaba daya duk wani wanda ya shahara da da'awa ta sunna tsantsa ba bid'a ba hada hade sunna sat kaulan wahida to baya cikin famu ne